Allah ka <coughs> ba wani abu bane dama kai dade eh na kukan ne nake so a'a ai kai na gidan kai dade ai kai mai jama'a ne ai mai jama'a ne kai ran kai dade sai hakuri ni ma abin ne na ga na ta kokonne shi na kudin da ne shi a zuciyata na ture shi na dunkule shi na ga sai na baki walwale shi zama mun kurji nake walwale shi me nan kai dade yanda muke da kai hmm? ni ga na har yau ga ni bursu ke ɗan katon gwauro ran kai ne sai ka canza wannan ka canza wannan ran kai ya kamata ne ma a samu ɗan daidai ni ni ma idan mana ina da iyali sai na ga Allah ya taimake ka ka san tara ne da ni kawai tara kai tara ne da ni tara kai ran kai to ka bari su kai 30 mana sai a dan sai kai 30 zan samu daya Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. ka ji sako ke nan ka ji sako eh na samu sako eh ina zuwa gida ka ga ma ka ce kana nema da tauke ka ya gari ya lafiya ya al'amura lafiya madalla sannu sannu ba da Allah ya kaka to ba danna. mata nawa ne ma da kai mata na na aure ko ko ya'ya a'a na aure. eh su biyu ne daga gama da ta fatima to to saki ɗaya zai kwambata da ɗaya ya saki ɗaya ya ɗan aure ɗaya ya kwambata da saki fatiman ba gaman ba kwandan eh? bu da daɗin suna um, um, um. a dai zaɓuwar ce dai take da cikatan kuɗi a fada ko

Allah ce an kwace min kaza yara na shi ya kwace min na da yau kayan miya baki nake da suran nan ya kakwa yanzu a ce saki matata ko haka sai ta gona na auren za a rena min wayo ba za a saki ba kuma daga yau sai yau talaka ya gona wallahi daga yau sai yau kai kai ba ni nake ka sauta ba umarni ba ka umarni ni ma dan iska ne da a ƙauyen nan ko a tsoro na yake lokacin da nake kokowa ba ni nake ka sauta ba ba da za a yi kuma saki ba za a saki ba kai ba ka gaya ma sunan ka na gida saboda iskanci ma ba sunan ka dan dan ja bai wani gari ne ba gahi ya tattala ka kwada ya fadar ka ba kai ma ka dauke wuta kana zaune irin naushin ba kauye a alƙura irin wannan ba kauye Allah ka da in ya sau ma naushi illa zai ma Allah ga yayin din nan Allah ne ya rufa ma asirin ka dai da sai da rika yin ina babban asibiti shi kenan ya ta samu kenan wannan da ta karfin mu da ma yi a kan ka ne aka yi a kan na wani zaɓa ne ba na son gama sai ya baki a yana bai so ya sha baki baki eh na ce ya tafi ka kore shi wakilin jama'a